الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ɗan uwa musulmi waɗanda muka haɗu da su a nan masallacin anas ibn malik a nan birnin bauchi ko kuma waɗanda za su ji mu daga nesa muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau 26 ga watan jumada al'ula shekara ta 1442 bayan hijira goma kenan ga watan daya na shekara ta 2021 miladiya na haɗu domin dorawa a kan karatun da muka yi jiya dangane da mu'amaloli na zamani na hada-hadar kuɗi waɗanda suke buƙatar jin amsa daga mahanga ta fiƙihin musulunci waɗanda kuma mutane suke yawan tambayoyi a kai ko dai saboda su suna ta'amuli da su ko kuma suna sha'awar su yi ko kuma saboda sun ga ana yi amma suke so su sani menene matsayin addinin musulunci da shari'ar ta a kai kamar yadda muka faɗa a jiya matsalolin da muka ce za mu bayyana abin da muka bincika kuma muka samo a kansu guda hudu ne na farko shine hukuncin pos da hada-hadarta na biyu hukuncin pre-order business na uku shi ne hukuncin pyramid business sannan na hudu kuma na ƙarshe shine cryptocurrency trading da jiya mun ɗauki na farko shi ne bayani akan abin da ya shafi pos kuma iya abin da muka samu damar lekowa mun gama yin bayanin sa wanda a yau kuma in Allah ya so za mu ɗora sauran to jiya mun ci lokaci mai yawa saboda dama asali maganar pos ce ta tsokano sauran Ba ka shi ya fi cin lokaci ta yadda shi kaɗai aka yi ta yiwu a yau za mu iya ɗaukan gaba ɗaya guda uku amma sai dai mu yi su a taƙaice takaice ta yiwu babu rikitarwa da kuma abubuwan da suke neman yin keke da keke na bayani a ciki kamar yadda pos yake da shi to amma har su ma waɗannan gaskiyar zance shi ne guda biyu na ƙarshe magana akan pyramid business kuma magana akan cryptocurrency forex business ni kaina ban gama karkare bincike na ba kai saboda har yanzu nan duk iya bincike na ban samu cewa majalisa ta manya-manyan malaman duniya na fikihun musulunci da suke zama su tattauna a tsakaninsu akan wata matsala su fitar da fatawa ga mammiya guda ɗaya har yanzu ban ga cewa an yi hakan ba akan waɗannan abubuwa guda biyu to kaga abu ne da dole ni kaɗai na ne zan buga nan in buga can sannan in ji waɗansu ɗaiɗaikun mutane da suka ba da fatawa irin tasu in haɗa da fatawar waɗanda suka saba musu in ga menene mahangar fatawa ta farko da fatawa ta biyu da ta saba masa kafin in samu in fita a tsakiya irin yadda na yi a kan pos to har yanzu ban gama tattara bayanai na ba wanda dalilin da ya jawo haka shine su kansu waɗannan abubuwa guda biyu har yanzu ba su da a akan hakikaninsu suna ta ƙara yaɗuwa ne sannan suna fito da sabbin salo waɗanda waɗansu ba sa kama da yadda da al'amarin yake ta yi in na zo bayanin iya abin da nake da shi a yanzu wanda zan faɗa kuma in faɗi amsa in faɗi conclusion amma zai zama inconclusive conclusion yawa zai zama karkarewa ce wadda ta yiwu daga baya in canza ta amma dai dole tun da an tambaye ne an yi ta tambaya dole akalla in faɗi ɗan abin da mai tabbaya ta zai iya aiki da shi akan halal ko haram alal akalli in ajiye shi akan wani abu to zan faɗi iya abin da na fahimta zuwa yanzu abin da bincike na yaban daga baya kuma idan bincike na ƙara ya fito min da abubuwa fili ko na ga waɗanda suka fi ni ido akan harkar sun fito da abubuwan da ni ban gano su ba a yanzu to za zai iya yiwa cikin sauƙi sai in canza in kuma na canza zan sanar da ku in Allah ya so. na fata an fahimta a yanzu bayani na farko shine bayani akan pre-order business na ke nufi da pre-order business wani tsari ne a yanzu da ake yi wanda galibi shi ma ana yin sa ne ta hanyar amfani da platform na zamani ko dai da wanda ya shafi waya ta hanyar social media ko kuma ta harkar waɗansu wato platforms na kwamfuta amma galibinsa ana amfani ta hanyar intanet ne wanda ita ce cibiya da take haɗa mutane baka samu damar ka ga mutum ido da ido ba ballantana ka ce masa ina son abu kaza wancan ka nuna abin da gan shi da ainihi shi kansa ta yiwu ka gan shi ba bi ainihi ballantana abin da kake so ka saya na haja to shi sai tallata hajar ta hanyar nuna maka hoton abin ko kuma siffanta maka yadda abin yake ana samu daga ɓangaren mai sayarwa ya ce ga tallar waya sabuwa da aka yi ta a ƙasa kaza ba ta riga ta shigo ba kaga ba santa ba ko kuma ya ce ga tallar waya iri kaza wanda ka santa din nan tana iya zuwa a abin da baka taba gani ba baka san shi ba sai a gaya maka ya yake wannan abin zai iya zuwa a abin da za a iya wasafta maka shi ta hanyar girma ko ta hanyar nauyi ko ta hanyar awonsa a ce maka ya kai awo kaza ko girmansa ya kai girman kaza ko fadinsa in na ce haka yana iya zama movable property abinda ake iya dagawa a motsa a kai shi wani wuri kamar abun hawa kamar waya kamar sutura tana iya zama immovable property kamar bishiya kamar fili kamar gida an gane wannan abinda ba za a iya motsa shi daga wuri ba duk yana iya shiga yana iya fitowa daga wurin mai sayarwa sai ya yi talla ya ce ina mai son sayan abu kaza shi mai sanwa wa yake tallatawa ba duk wanda zai saya shi ne abokin cinikayya abin kuma yana iya fitowa daga ɓangaren mai son saye sai ce ni fa ina son sayan abu kaza to sai tafi irin yadda yake so sai a samu mai sayarwa shi kuma sai ya caɓe sai ya ce to ni zan iya sama maka irin abu kaza da kake so kuna fahimta ko ka ce na ji labarin ana samun abu kaza ana oda daga ƙasa kaza ya zan yi samu sai ya ce ni zan samo maka kuna fahimta yanzu an samu daidaitawa akan zan samar maka ni kuma ina bukata ya ne na tabbatar da cewa za ka cika alkawarin saye idan na saya alhali kana bukata ya ne na tabbatar da cewa da gaske kake yi akan za ka biya bayan ka saya kuna bayanta ni kuma kana matukar bukatar kayan ni kuma ina bukatar kudin hannunka saboda a cikin kudin hannunka zan samu damar da zan sayo abin a cikin kudin da ka bani kuma a ciki zan ciri riba ta kuna fahimta to ni na san yadda ake sayarwa ko kuma sai in je in binciko nawa ake sayarwa sai na gama ciniki na gama sani ya zan yi in tsara ko in sayo ko in yi oda sai in ce maka akwai za a samu naira dubu ashirin ashirin kowane ɗaya ko kuma gaba ɗaya abin kake so naira miliyan ɗaya ko kuma naira goma goma sai ka ce to sai ce maka amma fa ga yadda yake ko ka ga hotonsa ko a maka bayani ko a tura maka hoto mai motsi ka dai tabbatar da ka ga irin abin ba dole wanda ka ganin da shi ake magana ba irinsa sai ka faɗi kalar da kake so girman size da kake so wani model wace shekara kuna fahimta ko sai ka gama wannan bayani sai ce maka ya da irin abin da ka faɗan nan sai ce to kawo kuɗi yadda aka saba sauran ciniki shine kai kawo kaya in biya in saya shi ko nan sai ce a a yanzu da kace irin wannan abun kake so to an gama ciniki ni na ni na tabbatar zan kawo maka yanzu ko ai akan ka saya sora in yi supply amma sai ka biya kuɗi sai tura ma account number sai ka biya kuɗi kuna fahimta da kyau in ka biya kuɗi shi kuma sai ya maka supply zai ce maka bayan kwana kaza kaya zai iso gare ka ko bayan awa kaza za ka samu in aka zo kawowa za ka karɓa a wuri kaza a ofis ɗin mu wakilai na ko kuma za a kawo maka har gida duk ana samun irin wannan kuna fahimtar wannan wannan shine abin da ake ce pre-order business me ya tsayar musulunci akan yin wannan ta yadda har na gama biyan kuɗi akan abin da ban riga na gan shi a zahiri ba sannan mutumin da muke magana da shi ta yiwu ban gan shi ba amma na yarda akwai shi sannan na biya kuɗi tun kafin kaya ya zo hannuna yadda aka saba sai an miƙa mun kaya ne in ba da kuɗi yanzu kuma na ba da kuɗi kafin daga baya a kawo kaya shin wannan juyin aiki ya halatta ko bai halatta ba kuna bayanta yawowa yanzu kowa ya gane ma'anar pre-order business ko wannan yana daga cikin harkar kasuwanci da yanzu mutane da yawa suke musamman mata kuma suna samun alherin su ta wannan waɗansu sun samu arziki da yawa ta wannan musamman macen da take da wayewa ta fuska biyu tunda yawanci jiya an yi pos da yawa daga ciki maza kuke yi mata ku kuma ta ina za su samu nasu to yawanci sai suna yin irin wannan pre-order business din tana zaune a ɗakinta za ta gama ba ta ga kayan ba ba ta ganka ba kuɗi kawai ta gani amma ta sayi kayan kuma ta tura maka ita ba za ta ga kayan ba tana zaune a ɗakinta za ta gama mata da yawa waɗanda suke zaune a ƙasashen waje sun fi samun wannan damar saboda suke da sauƙi yadda za su je su saya ko da kansu ko su yi ƙona daga kamfani a tura maka ba ma sai sun je ba su ma sannan a mata ma a cikin gida a ƙasashen afirka su ma suna yin irin wannan da yawa wanda suke da connection da inda ake iya saro kaya a china ko a turai ko a ƙasashen larabawa ko kuma a ƙasashen asia ana samun irin wannan ana ganewa ko kuma yana ɗaya daga cikin business wanda yake kaiwa yanzu sosai kuma yana ɗaya daga cikin business wanda yake da low risk wanda faɗuwa a cikinsa yake da wahala ko kuma duk hanyoyi da zai iya sa a ce a faɗi an tattoshe su saboda haka wato abin da ke iya sa a samu faɗuwa kamar yadda aka saba a sauran kasuwanci na zahiri na yau da kullum a cikin wannan yana raguwa tunda sai da ka karɓi kuɗi ya shiga hannunka kuna fahimta wannan baya nufin ba a asara fa jiya na ga muku ka'ida ba wani ba wani ba wata harka ta cinikayya ta neman kuɗi a musulunci da ya yarda da shi wanda babu faɗuwa a ciki dole a cikin kowace harka ta samu ta yiwu akwai faɗuwa amma ta yiwu kai ba za ka faɗi ba ko kuma ta yiwu ba za ka faɗi a cikin irin wannan ba amma dai a ce ba faɗuwa babu shi kowanne akwai faduwa akwai samu ta yaya ake ke faduwa a cikin wannan Shi ne zan yi miki odan kaya iri kaza an gama sai kika tura kuɗi an riga an gama ko dubu ɗari ne kuɗin ki ita ta riga ta gama magana a kan za a sayar dubu ɗari za ka tura za a sayar dubu tamanin za ka ta caji dubu ɗari sauran dubu ashirin shi ribar ribarta sai da aka riga aka turo kuɗi sai ta je ta samu kudin tari da komi ba ya dawo dubu ɗari kuna bayinta yanzu in ta tura maka za ta tashi ba ta da ko ko kuma ita ta faɗi za ta dawo ta ce ka ciko ba za ta dawo ta ce ka ciko ba an gama to kaga wannan ya zama shi ba akwai faɗuwa ciki ai kuna fahimta to banda kuma rit na bangaren wanda zai iya wanda mai sayan kayan to wannan ma malamai sun kalle shi ta fuska biyu waɗansu sun ce haramun ne yin haka waɗansu kuma suka ce halal ne yin haka an kalle shi ne ta fuskoki guda biyu shi yasa kamar yadda jiya muka yi a pos waɗansu sun kalle shi ta fuskar bai umalaisa laisa indaka sai suka ce haramun shi ko bai umalaisa laisa indaka manzan Allah ya haramta sallallahu alaihi wasallama ko bai ma la yamlik waɗansu kuma sun kalle shi ta fuskar bai'u salam bai'u salam shine sayar da ko ciniki akan abin da za a fara biyan kuɗi kafin daga baya a bayar da kaya sai suka ɗauke ta wannan fuskar sai suka ce ya halatta domin bai salam ya halatta da ijma'in malamai ana gane wannan maganar waɗanda suka ce bai halatta ba suka ce dalilinsu shine hadisi ne da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ashabu sunan suka ruwaito da kuma Imam Ahmad daga Hakim ibn Hizam Allah ya tsara yarda a gare shi ɗan kasuwa ne to zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akan zo mun da kuɗi za a sayi kaya kuma ban da kaya da kuma kuɗi ko ba na so in rasa kayan ba na so in rasa wannan cinikin ni kuma na ya tsari ya ce sai in je ni in yi cinikin abin a wurin waɗansu sai in saya a madadin wanda ya kawo yanzu nan sai in zo in bashi bayan na karɓi kuɗi sai in zo in cire wancan nasa shi kuma wannan bashi kaya ni kuma in ci riba ta kun je sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa la tabi ma laysa indaka kar ka sake ciniki akan abin da baka da shi kar ka ƙara ƙulla ciniki akan abin da baya tare da kai ko baka da shi ko ba naka bane wannan shine bai umalaita indaka sai suka ce wannan abin da muke magana na pre order trading ai shine haka ka karɓi kuɗi akan abin da ba ka da shi a ƙasa bayan ka tafi kuɗin mutane daga baya kuma ka ce za ka je ka yi ciniki ka je ka sayo menene aka hana hakimin bin izam shi ma kana ciniki ne akan abin da ba ka da shi sai suka ce haramun ne dalilin yana da ƙarfi ko ba da shi yana da ƙarfi waɗanda kuma sai suka ce a'a halal ne kuma yana kuka ce halal ba kwa jin wannan hadisi ne suka ce muna ji amma hadisin ba a kan irin wannan yake magana hadisin wani daban shi ya dace da wannan wani hadisin kenan Shin hadisin da ya dace da faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ya waɗanda suka yi imani idan kun yi cinikayya a kun yi yarjejeniya ta bashi zuwa wani lokaci kayyadajje to ku rubuta a rubuce wannan aya mai tsayi wanda ita ce aya mafi tsayi a cikin ayoyin alkur'ani mai girma abdullahi dan Abba wanda ke da lasisin fassara alkur'ani daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ina shaidawa cewa wannan ayar tana magana akan salam ne allah ya halatta shi shine karɓar kuɗi kafin a kawo kaya kun ji ɗaya bayan wannan kuma sai ga hadisi a cikin sahihul bukhari da muslim shi ma daga abdullahi dan abbas allah ya kara ya gagare shi da babansa yace lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya zo madina sai ya samu suna yin salam akan dabino wanda zai iya kaiwa shekara ɗaya ko shekara biyu ka karɓi kuɗi daga baya in aka samu ka zo ka bashi ka karɓi kuɗin mutum ya ce maka ina so dabino buhu kaza wusuki kaza sai ce to bari za a yi in an yi za a kawo maka sai ya je ya yi bayan ya karɓi kuɗin a cikin kuɗin ne zai sayi iri a cikin kuɗin ne zai biya masu bayan ruwa a cikin kuɗin ne zai biya masu aiki a cikin kuɗin ne za a kula da gonar ko ba da shi ma hala zai sai filin in aka gama sai ciro maka naka ya biya sai cire ribar kun fahimta haka suke yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gamsu suna yi sai ya yarda da tsarin amma sai ya sa musu ka'ida a ciki ya yi approving amma sai ya regulate sai ce musu man aslafa fi shay daga yanzu duk wanda ya sake yin salaf ko salam akan wani abu na harkar cinikayya safi kainin ma'lum to ya dora yarjejeniyar ta cinikayyar akan wani abin awo wanda aka sani da za ka ce buhu kaza kwano kaza rumbu kaza tirela kaza wanda ne za a iya cewa an san awo ne na musamman wa wannan ma'alo kuma a yi shi a kan tsari na wato mizani na gwajin nauyi sananne idan abin da ake gwada shi a kan sikeli ne to a ce a kan gram kaza ko kilo kaza a kai a kai yarjejeniya kar ka karɓi kuɗi ka ce to za a kawo maka dabino kar ka damu za ka ta zo an kawo ce ya iya dabino da kuɗi na yanki kenan eh to ai bana ba samu an samu matsala a'a sai dai tun farko ka karɓi kuɗi akan za ka kawo masa kilo ɗari ko kilo dubu idan na nauyi ne ko kuma ka karɓi kuɗi akan za ka kawo masa awo buhu kaza ko awo kwando kaza ko kwano kaza wannan kaga a wajen awo wannan a wajen nauyi an riga an san nawa ne shi yasa ka karɓi kuɗin duk da cewa kayan bai zo ba amma ga kuɗi a ƙasa to bai halarta a karbi kuɗi ba a san nawa za a bayar ba sai daga baya a tattauna tun lokacin ciniki ya kamata a yanki wannan ya annabi sallallahu alaihi ya yarda a ci gaba amma ya ce a yi ne a kiyaye ka'idojin da suke ciki wannan shi ake ce regulation ibn hajar al-asqalani yace wa tafaqa ulama wa ala mashru'iyyatihi dukkan malamai sun yi ittifaqi akan cewa kalan ya halatta saboda wannan hadisi in banda abin da aka samu daga sa'id ibn al su ma suna da dalili ko waɗancan suna da dalili waɗannan ma suna da suna da dalili za mu watsa haka kawai dole sai mun san wanda za mu ɗauka hadisi aka ce kuma hadisi aka ce manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam maganganunsa ba sa tufka da warwara dole sai dai in kai ne fahimtar ka bata sa ka gane yadda zaka raba su ba amma kowanne da inda yake aiki don haka shin yaya ake raba aiki tsakanin hadisin da ya yi na magana akan halaccin salam da kuma hadisin da ya haramta sai da abin da baka da shi shin salam kan ba sai da abin da baka da shi bane kuna gane magana yaya a nan ya halatta a can kuma ya haramta to wannan shine malamai suka yi aiki wajen raba ma'anar hadisan wanda in muka yi wannan shine zai sa a ƙarshe sai mu fitar da hukunci akan kan order trading ibn qudama yayi kokarin wannan jirgi a cikin al-mughni ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin ilamul muwaqqi'in yayi kokarin jam'i tsakaninsu su ibn al-munzir ya yi kokarin jam'i tsakanin su zan tattara ne kawai ku bayanin wanda yake so ya leka cikin waɗannan da kuma imamu shaukani a cikin lailul afa abin da suka ce shine akwai bambanci tsakanin hana ka sayar da abin da baka da shi da kuma yardar maka ka sayar da abin da baka riga ka sayo ba suka ce hadisin hakimin muhizam za ka gane shi ne ta fuskar yaya mai ya faru a labarinsa cewa yi wa annabi sallallahu masu sayan kaya za su zo kaya na bana da wannan kayan a yanzu amma waɗansu suna da shi ni kuma sai in saya da sunansu a wurin waɗancan sai in zo in musu delivery sai in cire riba ta kuna fahimta ta ni kuma in biya masu kaya su kuma in ba su kaya sai suka ce wannan abin da yake yi din za a yi takrijinsa ne ta fuska biyu ko dai ta fuskar bai umala tamlik ko kuma ta fuskar bai umala taqdiru ala taslimihi ko dai kana sayar da abin da ba naka bane ko kuma kana sayar da abin da in an gama ciniki ba za ka iya miƙawa ba suka ce waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da hadisin ke koyarwa bai umala tablik ne ga gidan wani ga babur ɗin wani wani kuma ya zo ya ce yana so kawai sai ku shiga ciniki ba ka tuntubi wani ba kaga shi abin da yace yana yi kenan suna yawurin wani sai yace ni dai in yi ciniki a madadinsa sai je in same shi sai in biya shi lokacin da ake yi ba da izinin sa bane kuma bai zama na bai zama na na na me yin ciniki ba sai ya ce to yanzu nawa ne ne na sayarwa ne ai da ka nawa ka saya kuna gane maganar wannan ciniki da ake ana ginawa ne akan kayan da ba na me yin cinikin ba kuma ba shi aka yi ba kuna gane wannan suka ce ko dai wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabi ma laysa indaka bima'ana ma la tabi ma la tamlikuhu bima'ana laysa milkuhu indaka mulkin sa ba a hannunka yake ba me yasa za ka yi ciniki a kai wannan zai yi kama da abin da jiya wani bawan Allah yake tambaya akan dillalai abin da suke yi shi ma irin wannan ne shi da kaje ka karɓo kayan mutum ko ya baka akan ka sayar kai kuma sai ka je ka ɗora da naka a ciki sai ka cire ribar ka a cikin cinikin alhali kayan ba naka ba na wani ne wannan bai halatta ba saboda ba a samun mutum biyu su ne mamallakan abu a lokaci guda kuma ba wai haɗaka suka yi suka saya ba su ci riba a mutum ɗaya mamallaki amma a ci riba tare a cikin ciniki wannan bai halatta ba idan mutum ya baka fili ya ce a sayar da shi naira miliyan ɗaya yanzu ya wakilta ka ne ka je ka sayar miliyan ɗaya da za ka sayar idan ya baka kofa yake kana iya sayarwa ko nawa ne ta yadda ta kama to duk abin da ka sayar nasa ne ba za ka bane ba za ka ce miliyan ɗaya kuka yi da shi kai ka je ka sayar miliyan ɗaya da ɗari biyu ɗari biyu naka ne wannan haramun ne saboda filin ba za ka bane ya za ka shiga cikin ciniki ka ci riba akan abin da ba kai ka mallaka ba manzan Allah su ya ke la bi ma laysa indaka kuna fahimtar wannan sai zama shine maganar Hakim ibn Hizam idan kana son haka kana so ka ci wani abu a jiki to sai ka zama wakilinsa ka je ka sayar miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya ɗari biyu ka zo ka bashi kuɗin sai sallame ka kana iya ko tun farko ma ka ce nawa ne fasance cikin ka amma ka je ka sayar ka shiga cikin ciniki ya zama daga uwan kuɗi za ka zara ba sai ka bashi ya sallame ka ba bai halatta ba tunda ba kayan ka bane kun ji wannan tun ta biyu ta bai umalai ta Shi shine ka ɗora ciniki akan abin da naka ne amma ba za ka iya miƙawa ba kuna fahimta kamar ka sayi mota ka yi koda amma baka riga ka karba ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sai da abu tun kafin a karba mun yi cinikin mota nawa ka sayar mun miliyan biyu ni kuma ce to kai kuma nawa ka saya ni bai riga na karba ba wannan yana daga cikin bai umalai sa inda ka kai a yanzu bai riga zama na ka ai baka riga ka karba ba yana wurin wani ne kuma kai ka sayar kai baka karba ba yana cikin bai umalai sa inda ka bi ma na ma laisa fi hauzin baya cikin hauzin ka ko kuma ma laisa ko kuma ma la taqdiru ala taslimihi kana da mota amma an sace ana ta nema sai kace ai za a samu i am confident cewa za a samu za ka kawai ka saya abinka in an kawo zan baka yanzu in ya saya yanzu kana iya bashi motar ta waye taka ce amma ba za ka iya ko kuma kana da gida amma kuma hukuma ta zo ta ce ta karbe kaga wannan kamar naka ne kamar ba naka ba to irin wannan abin shine bai umalaita indaka in ji dukkan malamai da naza da na zano din nan suka ce bai umalaita indaka yana daukan sura ɗaya guda biyu ne kuna fahimta to salam kuma menene sai suka ce salam kuma shine bai'un ma'qudun ala sil'atin mausufatin fi zimma yatimmu tawfiruha ba'da tamamil aqdi wa laysa ala sil'atin ayyana. bambancin wancan da wannan shine a wancan duk abin da na faɗa da ma laysa indaka da ma la taqdiru ala taslimihi ana ciniki akan wani abu ne ka san abun gashi nan akai ake magana wannan wayar ita ce amma tana hannun wani ba za iya ba amma an santa ita ce wannan akan ta ake magana ko wannan gidan ko wannan mota, duk misalin da na muku kuna gane amma a maganar misalin da na yi muku dangane da abinda yake na salam zan yi maka dabino mudu ɗari ka biya kuɗi kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisin ka ga dino ne wani dabinon na musamman ake magana a kai kowane irin dabino ne ta yi dabinin nan garin ne ta yi na wani gari ne in dai an ce siffarta iri kaza ce ya cika cike yanzu in ka ce wa mai sayo motoci daga kasashen ƙetare ka yi min odar mota mai ƙirar kaza mai ƙirar kaza model kaza mai kala kaza mai abubuwa iri kaza na facilities sai ka biya shi kuɗi akan ya je ya sayo ka san wace motar ce zai je sai ita a can ka hango ta baka san ta ba kai dai ya ka maka mota mai irin wannan aka lokacin da ake kulla ciniki ana kulla akan wani abu ne na musamman ko kuma wani abu ne da a cikin kwakwalwa kawai ake suranta shi to shi yasa shi ya halatta saboda shi ana kulla ciniki ne akan wani abun da ba a riga an gan shi ba amma an suranta shi sai an kawo ne kafin a gan shi Daka an tsora maka aiki ne ka je ka nemo abu mai irin wannan wancan kuma ga abin nan ana gani amma bai shiga hannunka ba ko ba naka bane to bai ka sayar ba kun gane bambancin kuwa to sai aka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu ya halalta bai'us salam shine bukata ce ta mutane ta sa akwai lokacin da ga kuɗi a hannunka kaya kake so amma ba dole yanzu yanzu ba kayan kayan yana iya zuwa daga baya shi kuma yanzu kudi yake bukata yana son karin jarin da da shi zai yi production ko da shi zai yi purchase sai ɗauki kudin ya je ya yi hidima wanda ta yiwu in ya je a cikin wannan abin ya je ya auka shi ya zama bai ci riban komai ba amma tun da ya karɓi kudin ka dole a kawo maka kuna fahimta wannan shine bai'u salaf shi kuma wancan da abin anan a hannu shi ake ciniki a kai sai kai ciniki akan abin da ba za ka iya miƙawa ba ko ba mallakar ka bane kun gane bambancin kowa ya gane inda hadisan suke aiki kun gane asalam da bai umalarta inda ka to sai mu dawo pre-order trading idan ka yi order ka ce a kawo min waya iri kaza iri kaza iri kaza sai ce zan ka maka akwai irinsa ana samu sai kai ciniki dubu saba'in dubu ɗari dubu talatin dubu goma sai ce harbo kuɗi lokacin da ake ciniki akan wata waya ta musamman ake ciniki ko kuma waya mai iri kaza da iri kaza haka wannan abun ya yi kama da salam ko ya yi kama da bai inda indaka salam ya halatta ko ya haramta to ba ka pre-order trading ya halatta ku ci halal ɗinku kun da ji wannan da wannan ne zaka gane yadda siffar matsala take duk wanda ya ce haram ya ɗauke ta ya aje ta ne akan sai da abun da baka da shi wanda yace ce halal shi kuma ya ɗauke shi akan bai usalam ne shine ka siffanta abin da kake so sai mutum ya maka odar irinsa yana da tabbacin zai iya samu saboda ba wannan abu na musamman din bane yanzu inda mai pre-order trading zai tura maka hoto ya ce maka ga irin waya sai tura maka hoton wata waya sai ka ce ita wannan nake so zai yarda ita wannan na hoton shi ma zai je taro ne fa sai kace wannan da aka ɗauki hoton a wani shagon aka ɗauka baka sani ba ka ba akan wannan ake ba zai ce maka bai yadda ba shi yasa ya zama salam ne amma inda zai ce maka wannan din za a sayar ya zama bai umalaita indaka saboda wannan ba zai iya miƙa shi ba ko bai da tabbas zai samu ko ba zai samu ba kun gane Allah ya samu dace abin da ya rage akan wannan shine mu faɗi sharuɗa kafin ya halatta akwai abubuwan da dole masu wannan harkar za su kiyaye sharuɗa ne guda shida su ne sharuɗan salam in aka kauce to bai halatta ba sharaɗi na farko an ya kuna fi ma yumkinu dabu sifatihi ne abin da za ka iya ba da siffarsa ka ba da full specification duk abin da za ka sayar amma kama baka gama gane ya yake ba bai halatta ba kawo kuɗin sai a maka wata waya wace irin waya wata waya ne ana yayi kai sai ka karbi kuɗi wannan bai halatta ba ko kuma ka san mayar. amma gaskiya kai ka manta yadda take ko kuma yanzu an fitar da wani sabon model ya yake irin wanda yake kasuwa baka sani ba to sai ya zama zaka iya bada cikakken bayanin yaya yake mai ciniki wanda zai sayar da mai saye kowa ya gama gane akan me aka yi ittifaki don kar a zo daga baya a ce a'a ka ce fara yanzu kuma ka zo ka kawo baka kuna fahimta a to ai ni ban gane cewa ta iri ba a'a sai ya zama wanda dole za a iya siffanta shi akwai abin da za a iya sayarwa amma gaskiya ba za a iya siffanta shi ba to ba a salam akai abu na biyu ya zama mutum ya yi gaskiya akan tawar. don akwai wanda zai dufin ɗinka ya baka siffar wani abu amma ya ƙara ta yadda inda zai ga maka na gaskiyan to farashin zai kasa da haka to dole ne ka faɗi abin da kun gane malau ta bayyana ikhtalafa iruhu ta yadda inda za ka gane shi zai iya sa wato abin nan zai iya sa eh, farashin ya bambanta a in iri kaza ne ai dan china ne in iri kaza ai dan dan eh, afirka ne ai ɗan dubai ne ai dan kaza in aka gane in abin zai canza shi to dole sai ka faɗa a gane in ka koye wani abu to shi ma bai halatta ba kuna fahimta amma wani irin abu abin da in an ji zai iya sa farashi ya canza abun da ba zai sa farashi ya canza ba to ba dole ba kamar yanzu da dan dubai din da dan china da dan america duka kudin su ɗaya ne to nan ko da baka ce a ina zaka siyo ba ba damuwa kana iya siyowa kai dai in ka ka masa irin wanda yake so amma in ka san na ƙasa kaza ya fi sauki na ƙasa kaza ya fi tsada sai ka yi bayani saboda ya gane akan wanne ne don karka cuce shi kun gane sharaɗi na uku shi ne a faɗi a yi specifying ɗin yadda za a gane shi ta hanyar nauyi ta hanyar girma ta hanyar kala ta hanyar duk hanyar da ake iya gane abu ya zama ka faɗi misali girmansa saboda za a iya cewa waya an gano zuffan dawa duka amma wannan screen ɗinta ba ta kai faɗi. ba ku yi bayani akan maganan faɗi na size ba sai ka maka irin wanda kake faɗa amma kai ka ce screen inda kake so inci kaza ne shi kuma za ka maka mai inci kaza to ba yadda da wannan ba haka an yi magana akan fili fili a unguwa kaza mai kyau gaba daya. amma ba a faɗi nawa ne faɗin filin ba fili daya kai a garin ku ana ce an ce fili ana ce 50 by 50 ne wasu kuma suna ce 40 by 40 wasu 25 by 25 wanne sai an yi specifying din girma da faɗi kuna ji da sauransu sharaɗi na hudu shine dole sai an faɗi lokacin da za a miƙa ka ce kawai zan kawo yaushe za ka kawo sai an faɗa kamar da a ce a sanata wa sanatai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ila ajalin ma'lum sai an faɗi lokaci zan kawo bayan sati zan kawo bayan kaza inda inda ya sa lokacin yayi baka samu dama ba to sai ka yi bayani a sake canza yarjejeniya ko ya fasa cinikin saboda yana da damar an ce a wata ɗaya wata ɗaya cika ka yi ba to ka ban kuɗi na na fasa kenan. saboda haƙurin da zaka iya yi ka ba da kuɗi ba a ka maka kaya ba zuwa wata ɗaya ne kaɗai to yana wucewa kana iya rusa cinikin kun gane wannan da kyau in ka san ba za ka cika ba kar ka faɗi lokaci in kuma ka faɗa ka wuce to in ya rusa cinikin dole ka mayar masa da kuɗinsa sharaɗi na biyar shine an yi ƙuba da saman ya zama an karɓi kuɗi gaba ɗaya full full payment ake yi ba za ka bada part payment daga baya a kawo ba in dai salam za a yi ba harkar advance ake yi ba harkar advance babu ne daban amma wannan harka ta salam shine kawai kudin sa dubu saba'in sai ka biya dubu saba'in a'a zan biya dubu sittin in ka kawo zan biya sauran bai halatta ba ba salam ba ne kuna fahimta wannan da kyau sai sharaɗi na shida na ƙarshe shine an yakuna su zimma dole ya zama abu ne da ba a gane shi ba sai dai a kwakwalwa ake surantawa duk abin da gashi wannan ake nunawa to za a yi bai umma laisa indaka waɗannan sharuɗa guda shida kun fahimce su duk wanda yake sai wannan harka yana iya in ya cika waɗannan kenan ya ci gaba da yi a cire daga cikin arzikin Allah to sai sauran waɗannan guda biyu cryptocurrency da shi da kuma pyramid marketing cryptocurrency wani tsari ne da zamani ya zo da shi ƙasan Allah maɗaukakin sarki shi ke cancanta zamani da a duniyar musulunci ana harka da azurfa da zinari ne su ne kuɗi kafin wannan lokacin da a tarihin ɗan adam trade by bata ake yi ni ina bukatar riga ta yanzu zan samu riga riga a hannun wane take shi kuma yana bukatar akuya sai in bashi akwai an karɓi riga da haka ake ni ina bukatar gona amma ina da gidaje guda biyu gona kuma ba ko ɗaya shi ko mai gona yana bukatar gida guda ɗaya kuna fahimta sai in ce to ba ni gonar ka in baka mai gidana da haka ake yi sai dai kaya da kaya ba kuɗi daga baya sai aka zo aka fara amfani da zinariya da azurfa zinariya da azurfa duk da suna nan still ana yin tsarin trade by barter shine al-musman bil musman domin saboda zinariya da azurfa ba su da wadatar da za su baza ko ina kuma komi sai da su kafin ka mallaka sai ya zama kai kana bukatar kayan abinci wannan kuma yana bukatar dabba nama yake so shi shikenan sai mu canja haka ake yi daga baya sai dan adam ya zai fara amfani da currency currency shine kuɗi kudin da aka fara amfani da su na coins ta yadda za a mulmula zinariya da azurfan sai su zama kwabo kwabo sisi da shi ake yi to wannan dunkunan da ya kai awo kaza na zinari sai a ce shi ne dinari daya idan ya zama nauyi kaza na dirhami sai a ce ne aina na azurfa zai zai ne dirhami daya da shi ake kuɗi da daga baya ga wannan abun basu da wadata mutane population yana karuwa kuma baka da zinari da azuman da za su iya isan kowa da su ake ta da hada a ko ina a duniya ba zai yiwu ba saboda da su din ake da hada kuɗi kuma da su mata ke ado da su ake abubuwa da su to ba zai yi wani kuma na so ya ajiye sa ne ba zai fito da shi ba baya ma so ma a mulmula su zama kwabo to kaga dole akwai karanci to sai aka fara gano hikimar yin coin na wani abun daban ko da dalma ko da karfe ko da wata fata ta wata damba haka dai aka rika yi ko wani ganye mai wahalar samu in ka je tsinko ka tsinko kuɗi <laughs> a tarihin duniya inda aka fara yin kuɗi irin na wannan da muka sani na kwaransi wani yanki ne na wata ƙasa da yanzu babu ita a duniya ana ce mata libya wanda yanzu tana yanki ne na europe a bangaren ƙasar turkey lokacin wani sarki a wancan zamanin an ce tun 600 years before before BC to daga lokacin ne aka fara wannan harkar ta yin kuɗi a ɗauki wata alama a ce kawai shi ne an gane to daga baya zuwa aka yi ta ci gaba har duniya suka suka karɓa aka fara yin takardar kuɗi ƙasar da ta fara yin kuɗi na takarda a duniya ita ce China abin <laughs> cancanta to daga baya aka zo aka yi nisa yanzu kuma shi ma takardun sai aka ce sun yi yawa kuma ba za su ishi mutane ba saboda an yi yawa an gane ta ka ce a fara amfani da credit yanzu ina da kuɗi naira dubu ɗari amma in tare tsumokin su in ta yawo da su akwai matsala sai in ɗauke su sai in kai su banki sai a karɓi kuɗin ana fahimta sai a ce an ajiye mu a account in na rubuta account ba ba da dubu ɗarin ba kuma ba ajiye kuɗin ba ko rami ake gani lambobi ake gani wannan shi ne credit sai a ce lambar kuɗin ka dubu ɗari amma ba dubu ɗari ne a rubuta ɗaya sai a sa zero zero zero a ta rubutawa shi nan wannan shi ne kuɗin ka kuma da wannan kowa yadda aka karɓa sai zama shi ne madadin kuɗi yanzu an ce a cikin wayarka sai ka ga alat ya shigo zaka ce kuɗi kaza ya shiga ka rantse da Allah kuɗi ne wannan abu lamba ne amma ka yadda ya zama kuɗi saboda a da waɗannan takardun su ma da ba kuɗi bane ai tunda aka yarda shi ne suka zama kuɗi ku fahimta abin da zai nuna maka kuɗi ya daɗe irin wannan ɗin shine in ka dubi maganar suratul kahf kaga tun kafin zuwan annabi isa ne amma fa ba'atu ahadakum bi haɗi a kaga tun lokacin ma aka ce ku je da kuɗi irin wannan to sai zamana yanzu an ƙara ci gaba to wannan ci gaban ne yanzu da ake ta tafiya sai kawo mu cryptocurrency me cryptocurrency wannan credit din na kudinka da kake gani wanda kake ganin lambobin nan a ce kudinka wanda kai ba ka gan ba an gane an tura maka su kai ka tura ma wani kuma ka tsaye abu amma baka gani ba da me ka tsaya ba dai da naira irin waɗannan ka kirga ba ba da dala ba don baka ga dalan ba amma an ce sunan abun dala ne a rubuce da shi ake amfani ko to amma suna wakiltar me suna wakiltar zahirin kuɗi shi yasa in ka zo ka ce wannan lambobin kai ba su kake so ba kana so ka ga takarda zai yiwu zai yiwu sai ka je banki ka ce a baka takardan. zai yiwu to yanzu kuma sai aka ce a yi abin da ba takardar ma gaba ɗaya bayi wakiltar takarda shi ne cryptocurrency shi ake ce masa virtual currency waɗannan abin da muke amfani da su ne yanzu ana ce musu physical currency kuɗin da gasu ana iya taɓawa ka ce na kuɗi na ba na so in ga lamba sai a gani to shi cryptocurrency ko ka ce ba ka so ka gani ba za ka gani ba ta aka fara shi an fara shi ne ta hanyar abu ne kawai da littafin kwamfuta littafi ne na algorithm zai buga maka wani abu sai ta hauhawa ta hanyar database na kwamfuta sai hauhawa sai a ce ya zama coin ɗaya a ya zama bit ɗaya ana fahimta su sace wannan bit ɗayan nan yana daidai da kuɗi kaza amma ba a cikin kwamfuta ake in ka fasa kwamfutan ba za ka gani ba kuna fahimta sannan ka zo sai aka ce maka ya zama kaza kazan kuma ya zama kuɗi kaza sai ka ce to ba ni son ba ni son kazan a ban kuɗi kazan to ba za ka ga kuɗin ba shi ma a zafi sai dai an yi wani abu a ƙarshe sai a zuwa mai da su kuɗi amma ba suna wakiltar asalin kuɗi irin wannan bane ko ba suna wakiltar wani abu suna wakiltar kansu ne kun dan bayyance da abin ya zo yanzu za ka tafiya ce ta zamani da dole ta kawo mu irin wannan wannan harka ta kwamfuta a yanzu dole ta kai mutane abubuwan da ba a gani ba a ji gairu malmus amma skill a ce maka gashi yana nan to wannan an fara wannan abun da ɗan daɗewa an ce wani mutum ne ɗan japan ya fara daga ba abin da zai koma turai wani ɗan jamani ya karɓa ya ce shi ne mai shi daga ba aka ka kasa gane suwa ne mai asalin masu shi har yanzu nan babu wani mutum ɗaya da za a ce asali shi ne za ka je ka kama <laughs> shi ne mai shi ko wani banki da za ka ce su ne inda aka tara abin aka ajiye su ba a tara ku a ko ina ba ba su nan <laughs> amma suna nan a cikin kwakwalwar mutane da kuma a cikin kwamfuta kuna bayan dago yadda za ka ɗan gane abin inda ku gane ba shine yanzu a cikin dubu ɗari na ɗazun nan inda zai tura maka ashirin kuna ganewa inda ce na tura maka ashirin sai ka gani a wayanka za ka yadda cewa na tura maka za ka yadda na tura maka amma yaushe suka zo ta ina suka biyo sun fito ne suka fita hanya ko ta ina suka zo sannan wani zai iya cafke su a hanya haka kawai lamba ne sai to shi ma irin wancan yadda kai da wannan haka kawai shi ba wanda haka za ka yadda Allah musta'an to wannan ci gaba na technology ya jawo rigima daga hukumomi musamman kuma financial regulatory eh, eh, financial institutions waɗanda suke da wato tsarin da ake regulating ɗinsu kamar central bank ɗin ƙasashe sai suka samu matsala akan wannan suka ce duk mutumin da yake da kuɗi ba akwai inda ya ajiye su asalin su ƙasa ko mutumin da yake da dukiya akwai property da muke gani kamar wannan abin mutum ya ce yana da kuɗi amma ina kuɗin kuna gane maganar a ina da a gansu sai da yawa daga cikin bankuna suka ce kasashe da yawa suka ce ba mu yarda da wani abu ba kuɗi ba ne to wannan kaga shi zai jawo malamai su ma na musulunci sai su tattauna a kan. shi wani abin za mu yarda ya zama kuɗi ko kuma ba za mu yarda ya zama kuɗi ba shi ne za mu yi a takaice kawai waɗansu malamai suka ce ba mu yarda kuɗi ba ne kuma haramun ne musulmi ya shiga hada-hada da wannan abun ko ya saya ko ya sayar na farko suka ce duk abin da ba tabbas ba haramun ne ai don Allah ce ya yi wa labina manu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kuma wannan shine batil saboda ina yake babu shi kuma duk wani kuɗi yana wakilta a duk wani abu na lambobi ko yanzu wani abin da ake ce digital currency da yanzu kasashe da yawa sun karba kamar kasar china najeriya ma ɗazu na yi magana da wani babba daga babban bankin najeriya nake tambayansa ina suka kai akan cryptocurrency da ce har yanzu ba su yarda da recognition ɗinsa ba kuma suna cewa su ba san shi ba amma za su yarda da digital currency shi digital currency ya fi zama tabbas dan daidai gwargwado sama da cryptocurrency yanzu najeriya za ta ara a china ta yarda da irin wannan tsarin ta gaya suka yi kaje shi ba dai duk dai an kawo abu na wanda sabo to yanzu shi kuma cryptocurrency nan abin da ya jawo dole a yi magana a kai shi ne an fara shi tun ana ce unit din cryptocurrency da ba a ganin wannan abin da aka ce shine ne bitcoin din tun an fara da bitcoin din yana matsayin dala daya ko tun a farkonsa unit ɗinsa yana one cent of dollar kamar kwabo ɗaya kenan ya zai zama dala ɗaya to bari ku ji abin mamaki a shekarar 2017 shekara uku da suka wuce kenan da abin ya fara bunƙasa da aka fara karɓa ya zama a kwatan farko daga watan januwari zuwa watan march na shekarar 2017 bitcoin kwaya ɗaya yana dala dubu ɗaya ne dala dubu ɗaya shi ne zuka nawa kai lissafi amma kafin a je last kwata na 2017 din a ce tsakanin wata shida kawai ka kara a kai ko makamancin haka sai da ya zama dala dubu ashirin ne bitcoin ɗaya ka gano miliyoyi kenan a kuɗin mu a yanzu to a yanzu haka kuma da nake muku maganan nan bitcoin kwaya ɗaya a naira a jiya a ko shekaran jiya can wanda nake hira da shi ya ce miliyan goma sha takwas bitcoin ɗaya to wani ya ce yau mata zama miliyan sha tara kafin mu yi sallah yanzu ya ce miliyan sha tara da dubu ɗari hudu da saba'in kai din bai ɗin ka guda nawa yanzu to da wani mai diskon ya gaya mana yadda ya duba ya gaya zai yadda ta zama da ya ce da tafi miliyan ashirin ne ma su ta sauka ne to kaji wannan kun fahimci wannan harkar to <clears throat> sai ya zama ta yaya ake yin wannan abin ne na yadda zai iya zama da ni da kai da wane da wane da wane mun yadda da cewa wannan abun yana madadin dukiya ne kuna gane ba kuma abu ne wanda mukawwam zan iya saye zan iya sayar maka sai muka daidaita shi wannan abun da muke gani da za mu kira shi ko mai sunan da muka kira an gane sai aka buɗe masa tsare-tsare waɗanda a yanzu tsare-tsaren suna da yawa amma wanda ya fi tsada kuma ya fi shahara shine bitcoin don da shi aka fara amma yanzu akwai ripple akwai ethereum akwai litecoin akwai smart key akwai wace akwai wace kowanne gwargwadon yanda yake gwargwadon dan jarinka akwai da ka iya shiga ma da naira dubu uku ka saya amma bitcoin ka ji sai ka kai naira miliyan ashirin kaga kwajen dala dubu hudu ko dala dubu biyar kenan ana ganewa to wannan shine yadda abin yake tashi yake sauka a ba dala haka ne yadda na faɗa yawa dala dubu arba'in da wani abu kai dala dubu arba'in da wani abu kaga ya ninka daga yadda yake a santi sabbin da muka faɗa to waɗansu malamai suka ci wannan abun haramun ne me yasa suka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil sannan suka ce kuɗi dole ya zama wani abu ne da yake tangible kana ganin sa wannan ina yake baka gani sannan suka ce kuma wannan abin gwamnatoci da hukumomi ba su yarda da shi ba sannan shi kuma currency yanzu ba za ka iya ɗauko ai kuɗin wata ƙasa ka je ka sayar ma wani abu ka sayar wani abu a shago yarda maka ba sai da ƙasar su ba ta ce shi kuɗin ƙasar ba ne sai suka ce to yaya ku za ku yi recognizing abin da hukumomi ba su yarda da shi ba kuna bayinta su kuma wani malaman suka ce a'a ya halatta suka ce ai kuɗi shine abin da ni na yarda a matsayin kuɗi suka ce yanzu a wajen trade by barter da ake yi sai na ce zan baka akuya kai kuma ka ba rago a wani zai iya cewa ya za a ce akuya da rago amma tun da kai ka yarda ba yi ba suka ce to su wayannan mutanen sun yarda da cewa mu a tsakanin mu Allah kuwa madaukakin sarki da yace la ta'kulu bainakum la ta'kulu amalakum bainakum bil batil sai suka ce to kare gaba mana ai Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum mu kuma akwai taradi a tsakanin mu kowa ya yarda sannan ba hukuma ce za ta ce maka na yarda abu kaza ya zama kuɗi ba kai ne zaka ce na yarda ya zama kuɗi kar ku manta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa albariki da jiya muka faɗe shi ne Ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun addu'a sai zama ko ƙasa na ɗiba sai ya ce zai saya ya ce zai ban kuɗi ni kuma in bashi kaga ya yarda da a ƙasa ta zama kuɗi kenan haka in ka bi ƙasa zai ya kamata ya zama kuɗi a lokacin ba da shi ake ce amma ko shi ne wani zai iya saye ashe inda mutum zai yarda da shi zai karɓi kaza ya halatta ba ya yarda ba kuna gane maganar kai ka ce sai an ga tsuran kuɗi shi kuma ce bai bukata wannan abun da yake da lambobi da sauransu wanda za a ce yana da unit kaza duk da ba gani ake ba shi ya yarda a madadin dukiya zai iya saya zai iya sayarwa tun da su sun yarda me yasa kai zaka ce ba su yarda ba kun gane inda ba magana take sannan kuma <clears throat> suka ce ai akwai abubuwa da yawa na hada hadar kuɗi wanda da hukumomi za su ce ba su yarda ba amma daga baya za su zo su gane ilimi ne ke kawowa da ba a yarda ba sai daga waya a zuwa gane sai a ce an yarda suka ce duk waɗancan da yanzu aka ce an yarda na zuma da ai ba a yarda ba haka wannan ma tun kuna ce ba ku yarda ba za ku zo ku gane ku zo ku yarda in ku daga baya za a yarda ya nuna cewa tun yanzu ma halal ne da ba a gane ba ne yasa ba a yarda ba kuna fahimta to gaskiya a takaice a <clears throat> ni a fahimta ta duk da cewa ina da shawarwari shine cewa harkar cryptocurrency ya halatta ya zuwa yanzu abin da yasa nace ya halatta shine waɗannan dalilai na faɗa da Allah yake illa an takuna tijaratan an tarazin minkum su kuma duk waɗanda suke cikin kowane ɓangare na wannan sun yarda da cewa wannan harkar ita ce ciniki a cikinsu kuma Allah maɗaukin sarki ya ce karkaci kuɗin mutum ne bai yarda ba shi kuma ya yarda kuma suna transfer da abin da zaka gan shi zai iya nuna maka kuɗi in a naira ne in a dala ce nuna maka shi sai ka sayar kuma in ka saya zai iya juya maka shi ya turo maka shi daga baya a tura maka asalin account ɗinka na kuɗi na bankin ka sai ka je karba to tun da daga wancan abin zai iya zama asalin kuɗi me yasa zai haramta kamar yadda gyaɗa za ta zama kuɗi shi ma zai zama kuɗi ai ana fahimta ko sannan kuma <clears throat> waɗanda suka ce ya halatta dinnan a yanzu ina takalidi ne da waɗanda na san sun bi da bincike a kai kamar dr bashir ali allah ya saka mishi da alheri ya ba da fatawan halaccinsa to wannan yasa nake cewa ya zuwa yanzu mutanen da suke yin sa suna iya ci gaba ne a fahimtarsa amma akwai bukatar <clears throat> gwamnatin najeriya central bank ta karbi wannan abun ta yi regulating ɗinsa saboda za a iya mummunan cuta a ciki kar ya zai zama irin yadda waɗansu daga cikin masu yin pyramid marketing suke yi yadda za a tara kuɗin mutane daga baya ya rushe sai a ce babu ba san waye tafi da shi ba don ana iya yin haka to dole ya zama an sa ido saboda har yanzu CBN za ta iya cewa za ta sa baki ne ko bayan abun ya zama kuɗi ya shiga account ɗinka amma daga can ba ta san me ake yi ba don ba za a iya leƙowa ba to yana da kyau ya zama an karɓa amma an shiga cikin abu shawara ta biyu ita ce central bank of nigeria ta yi irin yadda aka yi a ƙasar a dubai yadda aka yi a malaysia yadda suka zo suka da za su karɓe shi sai suka ce sun mai da shi asalin asalin physical gold sai zama in kana da coin kaza to kana wakiltar gol kaza sai su ɗauko gol sai a ce an ajiye maka a banki a madadin wannan abun sai zama a madadinsa ne ake yi ba a madadin abin da yake dilhu ba a san shi ba kamar yadda credit ɗin kuɗi da ake tura maka yana madadin kuɗin da yake zaune a cikin banki ne ko na cash to shi ma wannan sai zama yana madadin gol ne an fahimci wannan ko za ka a su a can sun yi wani abu shi 1 gram a dubai sannan kuma a malaysia su ma sun yi nasu yi one goal da sauransu to irin wannan in za a karba saboda a fita a sabani ya zama yana wakiltar wani abu ne na hakika ba wani abu ne kawai da ake faɗa wanda ba a ganin sa yana cikin kwamfuta ba wanda kuma duk abin da ke cikin kwamfuta ana iya kwashe shi lokaci ɗaya ya kare an gane ko ina ganin wannan shine iya abin da zan iya faɗa a yanzu wanda lokaci zai ban dama akan cryptocurrency a magana ta ta ƙarshe shine akan maganar pyramid marketing shi kam ina ganin cewa bai halatta ba shi kan a fahimta ta shi ne bai halatta ba amma shi sai mun zo mun samu lokaci lokaci daban za mu masa ƙarin bayani da ink meat da my bonus da red tally da duk waɗannan abubuwan a fahimta ta shi ne waɗannan ba su halatta ba kuma asulul amalin nasi bil da saboda kana yi ne a matsayin za ka yi subscribing a cikin wani kamfani ka biya kuɗin subscription wannan duk abin da muka faɗan nan in ka zo sayan unit din wannan bitcoin ko wane ne ai da kuɗin ka ka biya ka kuma kuɗin naka ne amma wancan in ka biya kuɗi ya riga ya tafi nasu ne sai a ce maka kai memba ne duk yawan mutanen da ka kawo kana karawa kanka unit ɗinka points ɗinka suna karuwa kuɗin ka yana karuwa daga lokaci kaza ana biyan ka kaza yanzu don Allah asalin kasuwanci in kana so kai sai a ce sai ka yi rajista ina tambayar ku ne ina ce jarin ka zaka ya abinda zan sa jari ban da tabbacin zan ci riba ko ba zan ci ba a hakan ma kuma in kawo kuɗi in yi rajista rajista na me to shi yasa ni a fahimta ta asali ba kasuwanci ake yi ba ana cin kuɗin mutane ne ta yanda kai ka yi rajista wannan ya rajista ana ce ka karo mutane ka karo su kowa ya biya kuɗin registration sai zama kamar yadda ake yin conventional insurance ne wannan kuɗin da kuka tarin da shi ake yi kamar yadda aka yi inflation inflation kuma kusa yadda ta zo ta zama ga mutane kuma yanzu haka efcc ma suna neman masu eh, nation saboda asalinsa damfara ce kawai zalla ku ba za ku gane ba ne yanzu kun kai mutum miliyan biyar wanda kuka yi subscribing kowa ya sa naira dubu biyu da ɗari biyar wanda ya sa dubu goma wanda ya sa dubu ɗari ku miliyan biyu da rabi nawa ne wannan kuɗin kana ji ke sai muku ana taimakon ana taimakon wasu daga cikin wannan kuɗi na kuma sai a yaga sai a san wancan sai a ɗan tamba wancan sai ka ji an biya ne ma sai kai kuma ka ɗauka alhali sun tara biliyoyi sai sun gama kun kowa ya shiga ya ji ana rabawa wata rana kyaf sai su rufe kamfani ya kaji sun tafi da haka ne aka yi abubuwa da yawa irin wannan da ka shi wannan pyramid marketing a fahimta ta haramun ne sai zuwa gaba in bincike ya canza fatawa tana iya canzawa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana وصلى sallallahu وسلم وبارك wa baraka محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته